واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Bismillahir Rahmanir Rahim. Ja masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo Hausa da ke ƙarshen TV Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin ne ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Na daren yau Juma'atu Hajji babbar rana. Ga kuma abin da muke dauke da shi a shirin namu. Bayan kun so a cika kun labaran duniya sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. daga nan kuma sai shirin masu saurare sai mu ka muku shirin nan na kisoshin rayuwa shirin nan na amsoshin fikihu na nan tafe da ƙarshe kuma sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau da fatan za a kan tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu gyara dama wato bar mu gyara zama da saurari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi saluhu katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yau Juma'a shida ga watan Nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da shirin ga watan biyu a na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 160 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shida ga watan Nuwamba na shekara ta 1860 Abraham Lincoln wanda yake adawa da bautar da mutane a kasar amurka ya zama shugaban kasar ta amurka a lokacin shugabancin sani dai kasar ta shiga yakin ballewar yankuna daban-daban na kasar abraham lincoln ya fara maya domin ganin an daina bautar da mutane a kasar amurka tun kafin ya zama shugaban kasa amma shekara ta 1865 wani mai adawa da tsarin yin watsi da bautar da mutane ya kashe shi har lahira masu dai ko kun san cewa shekaru 207 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 6 ga watan nuwamba shekara ta 1813 gwarzan kwatar 'yancin kasashen latin amurka daga mamayar 'yan mulkin mallaka simon bolivar ya samu nasarar kwatar 'yancin kasarsa ta venezuela daga mulkin mallakar turan spain simon bolivar ya yaki sojojin mulkin mallaka na kasar spain da adadin mayakansa da ba su wuce 6,500 ba yayin da sojojin turawan spain adadinsu ya haura dubu goma sha uku amma da karshe bolivar ya samu nasara a kansu kuma ya fatattake su daga ƙasar venezuela inda al'ummar ƙasar suka samu 'yancin kansu simon bolivar ya taimaka ma al'ummomin ƙasashen yankin latin amurka da dama wajen fatattakar turawa 'yan mulkin mallaka inda ya dawo wa al'ummomin waɗannan ƙasashe da 'yancinsu. daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake cikin gugurmai juyin juhali a ƙasar iran ma'aikatan gidajen rediyo da talabijin na ƙasar suka fara yajin aiki domin nuna rashin amincewarsu da zaluncin sarakunan ƙasar ta iran bayan fara yajin aikin ne jami'an tsaron sarki sha suka kame mutane daban-daban tare da kai samame a kamfanonin jaridu da kawafin watsa labarai kuma suka yi awon gaba da ma'aikata a wuraren sai dai hakan bai sa 'yan jaridu sun daina gudanar da ayyukansu ba kuma duk da hakan wannan bai karya gwiwar mutanen kasar ta iran domin ci gaba da gwagwarmaya domin samun nasarar juyin juhali da kawo ƙarshen mulkin kama karya na sarki sha ba. jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye shirye mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 a agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen wuta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5. Yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya. labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kanin su. Ministan harkokin wajen kasar Iran Jawad Zarif ya isa birnin Havana na kasar Cuba. Kwamandan dakarun sojin kasar Iran Amir Haidari ya ce ba su fuskantar wata barazana a iyakokin kasar. rundunar 'yan sandan najeriya za ta murkushe duk wanda ya sake dawowa da zanga-zangar 'yan sas a kasar an shiga mako na ashirin a zanga-zangar da ake yi ta nuna kin jinin Prime Minister haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu yanzu kuma ga cikakkun labarun ministan harkokin wajen kasar iran jawaz zarif ya isa birnin havana na kasar cuba a ci gaba da ziyarar aiki da jawaz zarif ministan harkokin wajen kasar iran yake kaiwa a yankin latin amurka bayan ya kammala ziyarar sa a birnin Caracas na kasar Venezuela a yau Juma'a ya isa birnin Havana na kasar Cuba domin tattaunawa game da mai matutuwa da suka shafi kasashen biyu. A nasa bangaren takwaransa na kasar Venezuela ya nuna cewa al'ummar kasar Venezuela suna cikin farin ciki game da kauna da gwamnati da al'ummar Iran suke nuna musu da kuma irin goyon bayan da suke basu da kuma taimaka musu da suke yi musamman a cikin mawacin hali da suke ciki. Jawaz Zarfi ya bayyana cewa yanzu an wuce zamanin da amurka ta rika juya abubuwan da suke faruwa a duniya ko kuma ta gwadawa ƙasa yadda za ta kare haƙƙin 'yan ƙasarta kuma lokacin mulkin ƙarfa-ƙarfa na ƙasashen yamma ya zo ƙarshe kana ya wa shugaban na venezuela game da jajircewar da ya yi kan matsalin lambar da amurka take ta yi masa na ganin takarar da shi da kan karagar mulki ana sa ran ministan harkokin wajen ƙasar na iran zai isa kasar bolivia bayan ya kammala ziyararsa a kasar cuba kwamandan dakarun soji na ƙasa na ƙasar iran amir haidari ya bayyana cewa ba sa fuskantar wata barazana a iyakokin ƙasar babban kwamandan sojin ƙasa na ƙasar iran janar amir haidari ya faɗa hakan ne a lokacin da yake bayani game da damuwar da wasu ke nunawa na yiwuwar kutsan geron 'yan ta'adda sakamakon yakin da ake yi tsakanin armenia da jamhuriyar azerbaijan yana mai nuna cewa muna bibiyar hanyoyin tabbatar da zaman lafiya da kuma ganin an kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin ƙasashen biyu ta hanyar tattaunawa har ila yau ya ƙara da cewa tuni aka ƙara ƙarfafa dakarun soja a yakokin ƙasar kuma za mu yi amfani da dukkan ƙarfinmu wajen kare ƙasar daga duk wata barazana kuma za su saurara ma duk wani mai neman keta iyakokin ƙasar ba da yake bayani game da muhimmancin girma iyakokin dukkan kasashe na yankin ya faɗi cewa muna da abubuwa masu yawa da muka yi tarayya a kai da dukkan kasashen biyu da muke makwabtaka da su shawarmu ga dukkan waɗannan kasashe guda biyu ita ce mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kiyaye iyakokin ƙasa da ƙasa da kuma warware saɓani da ke tsakaninsu ta hanyar tattaunawa. rundunar 'yan sanda a najeriya za ta murkushe duk wanda ya sake dawa da zanga-zangar 'yan sas a faɗin ƙasar rahotanni da ke fitowa daga birnin iko na najeriya sun bayyana cewa rundunar 'yan sandan jihar ta ja kunnen masu yunkurin sake dawo da zanga-zangar 'yan sas a jihar ta Legas da su shiga taitayinsu ko kuma su fuskanci fushin gwamnati domin wannan karan ba za su ji da daɗi ba har ila yau ya ci gaba da cewa mun samu bayanan sirri a game da shirye-shiryen da wasu ke yi da sake dawowa da zanga-zangar wato zanga-zangar domin cimma wasu manufofinsu na ƙashin kai don haka su kwanda sanin cewa a wannan karan ba za mu naɗe hannu mu zuba musu ido ba wannan yana zuwa ne a lokacin da har yanzu mutanen lagos ba su da wato ba su daga jin jiki da asarar dukiyoyi da na rayuka da suka yi ba amma sai ga shi wasu ɓata gari suna neman sake tada zaune tsaye masu saurare kada ku sha'afa wannan labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran an shiga mako na ashirin a zanga-zangar da ake na nuna kiyayya ko kuma na nuna ƙin jinin firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila Majiyar labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane ne suka bazama akan tituna a yau juma'a a birnin tel aviv a karo na ashirin domin nuna kin jininsu da wato firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila na netanyahu da kuma irin matakan da yake ɗauka game da batun yaduwar cutar corona virus. wata majiyar falastinawa ta bayyana cewa a zanga zanga da a gudanar a baya an taho mu gama tsakanin magoya baya da masu adawa da netanyahu firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila inda suka fara jifan junansu da kwan kaza amma wannan bai hana masu adawa da shi su fito a yau ba domin ci gaba da zanga-zanga karo na ashirin domin nuna rashin jin daɗin su da siyasar nuna wariya da firaministan na haramtacciyar ƙasar isra'ilan yake yi a makon jiya ma ɗaruran matasa ne suka mayar da masaukin firaministan na isra'ila a matsayin dandalin taro inda wasu yankunan ma na isra'ilan sama da mutane dubu goma ne suka fito kan tituna domin nuna rashin jin daɗinsu game da siyasar ta Netanyahu. daga karshe za ku ji cewa wata babbar kotu a jihar kaduna ta tabbatar da naɗin ambasada nuhu malli a matsayin sabon sarkin zazzau na goma sha tara idan masu ware suna biye da mu a cikin watan Oktoba da ya gabata ne alhaji bashar amin iyan zazzau ya shigar da ƙara a gaban wata kotu a jihar kaduna inda ya kalubalanci naɗin da aka yi wa ahmad nuhu malli a matsayin sabon sarkin zazzau bayan rasuwar marigayi dr shehu idris ta masu ware ƙarshen labaran duniya ke aka saura aka saurara daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran to madalla labaran duniya kenan ko saurara da na karanto muku yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari shirin nan na afirka a yau tare da sunusi inuwa wunti. Afrika a yau. Masu saurare ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rikicin siyasa yake ci gaba da yin kamari a ƙasar habasha bayan shugaban ƙasar ya samu kyautar nobel na zaman lafiya da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa rahotanni suna bayyana cewar tun bayan da firaministan ƙasar habasha abiye ahmad ya samu kyautar nobel na zaman lafiya a shekarar da ta gabata rikicin siyasa ya kunno kai a ƙasar, kuma a kullum dambaruwar siyasa ƙara tsanani take yi a ƙasar. Babban daraktan jaridar Washington Post a birnin Nairobi na kasar Kenya, Max Birak, ya shirya rahoton cewar kasar Habasha tana fama da matsalar dambaruwar siyasa kuma a kullum matsalar sai ƙara kamari take yi, wanda hakan ya rage babban armashi da kyakkyawar fatan da ake da shi kan firaministan kasar daga bangaren magoya bayansa da kwamitin ba da kyautar Nobel ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Oslo na ƙasar Norway. an zaɓi abiye ahmad firaministan ƙasar habasha a matsayin wanda ya lashe kyautar nobel na zaman lafiya ta shekara ta 2019 ne domin girmama shi kan namijin ƙoƙarin da ya yi wajen wanzar da zaman lafiya da sulhu da ƙasar eritrea da take makwabtaka da ƙasarsa bayan tsawon shekaru masu yawa suna gudanar da rikici da ya kai ga yaƙe-yaƙe a tsakaninsu dangane da saɓanin kan iyaka tun daga shekara ta 1998 zuwa 2000 har ila yau tun bayan zabensa a matsayin firaministan habasha a shekara ta 2018 abiye ahmad ya sanya shirye-shiryen kawo gyara a cikin kasar ta hanyar shimfiɗa matakan 'yanci ga al'ummar kasar sakin fursunonin siyasa da ba da 'yancin shigo da kayan kasuwanci daga kasashen waje tare da fitar da kayan da ake samarwa a cikin kasar zuwa kasashen waje kuma ya ɗauki alkawarin gudanar da zaɓuka cikin 'yanci ta hanyar samar da jam'iyyu masu yawa a duk faɗin ƙasar sai dai bullar wasu matsaloli da rikice-rikice da suka mame ƙasar kuma suka janyo jinkiri wajen aiwatar da wasu gyare-gyare da ya ɗauki alkawura sun janyo alamar tambaya daga ɓangarori da dama kan cewa anya kyautar nobel na zaman lafiya da aka baiwa abiye ahmad ba a yi gaggawa ba tabbas bullar wasu sabbin tashe-tashen hankula na kabilanci da siyasa a sassa daban-daban na kasar da kuma matakin da jami'an tsaron habasha suka ɗauka na yin awon gaba da shugabannin 'yan adawa da kuma rabuwan kai mai tsanani tsakanin 'yan siyasar kasar game da lokacin gudanar da zaɓuka a kasar da aka yi alkawarin yi a wani ƙayyadadden lokaci amma aka ɗage saboda bullar annobar cutar corona sun haifar da rashin kwanciyar hankali yi a kasar da ba a taba zaton haka ba henrik odell babban darakta a cibiyar bincike kan harkar zaman lafiya da ke birnin oslo na kasar norway ya ce kwamitin zaben wanda ya dace da kyautar nobel na zaman lafiya ya saba zaben mutumin da ya yi aiki a ƙasa ne kuma ake ganin aikin yana gudana amma ba aikin da ya riga ya gudana ba sakamakon haka herrick ya bayyana ra'ayinsa da cewa zaben abiye ahmad watakila babban kuskure ne da kwamitin zaben ya tafka duk da cewa ya yi gaggawa a ce matakin zabensa bai dace ba A wata makala da Abiye Ahmad ya rubuta a mujallar Economics ta kasar Birtaniya a watan da ya gabata ya jaddada cewar shirin gudanar da gyare-gyare a harkokin kasarsa lamari ne da yake tabbas babu ja da baya duk da tarin matsaloli da ake fuskanta a kasar musamman a cikin shekaru biyu da rabi da suka gabata kamar yadda ya yi furuci da cewar tabbas akwai wahala a fagen aiwatar da shirin zaman lafiya a kasar sakamakon tsawon tarihin da gwamnatocin kama karya suka shafe suna gudanar da harkokin kasar watakila babban kalubale da firaminista abiye ahmad ke fuskanta shine boran da al'ummar lardin oromiya ke yi kan zargin mai da ita saniyar ware a fagen siyasar kasar kamar yadda hakan ya faru a sauran gwamnatocin da suka gabata duk da kasancewar al'ummar tana da kaso mai yawa a cikin al'ummar kasar Bambancin da ke tsakanin gwamnatocin baya da na Abiye Ahmad shine, Abiye Ahmad ɗan ƙabilar Oromiya ne, amma shugabannin kabilar suna zarginsa da ci gaba da aiwatar da bakar siyasar waɗanda suka gabace shi tashe-tashen hankula sun kono kai ne a lardin oromiya bayan aiwatar da kisan gilla kan wani shahararren mawaƙi ɗan yankin a birnin addis ababa fadar mulkin ƙasar a ranar 29 ga watan yulin shekarar da ta gabata inda magoya bayansa suka zargi jami'an tsaron ƙasar da hannu a shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gillar tare tare da bayyana cewa an kashe mawaƙin ne saboda dalili na siyasa mutuwar mawaƙin ya janyo tarzoma a garuruwa da dama a habasha musamman lardin oromiya da ya kai ga hasarar rayukan mutane akalla 239 a ɗauki badadin da suka yi da jami'an tsaron ƙasar sannan aka kama wasu fiye da dubu tara na daban kuma kusan kashi ɗaya cikin uku kotu ta zarge su da laifukan da suka shafi muggan laifuka ciki har da manyan 'yan siyasa siyasar lardin da suke matsayin jagororin 'yan adawar siyasa lauyoyi masu kare jagororin 'yan adawan biyu jauhar muhammad da bekele gurba sun bayyana tuhumar da kotu ta yi kan waɗanda suke wakilta da cewa tuhumce-tuhumce ne na siyasa da ke ƙoƙarin hana su shiga cikin zaɓukan ƙasar saboda gwamnati tana ganin za su lashe zaɓuka har ila yau matakin da hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasar ta ɗauka na jinkirta gudanar da zaben ƙananan hukumomi a lardin tigire ta arewa sakamakon bullar annobar cutar corona ya ƙara ruruta wutan dambaruwar siyasa a ƙasar kamar yadda majalisar dokokin ƙasar habasha ta kada ƙuri'ar amincewa da rage kasafin kuɗin lardin na tigire lamarin da jami'an lardin suka bayyana shi a matsayin shelanta yaƙi kan lardin a wata sabuwa kuma firaministan ƙasar habasha abiy ahmad a safiyar laraban wannan mako ya ba da umarni ga rundunar sojin ƙasar, kan fara ƙaddamar da hari kan ƙungiyar 'yan tolardin tigray da ke arewacin ƙasar, bayan da 'yan ƙungiyar suka fara yunkurin shelanta ballewa daga ƙasar ta habasha kamfanin dillancin labaran Reuters ya nakalto daga mai magana da yawun rundunar sojin kasar cewa rundunar sojin Habasha ta fara kaddamar da hari kan 'yan kungiyar aware ta lardin Tigray bayan da suka yi yunkurin afkawa sansanin sojin kasar da ke yankin arewaci da nufin kwasar ganimar makaman yaƙi masu girma. Firaministan kasar ta Habasha Abiy Ahmad ya bayyana cewa gwamnatinsa ta yi ƙoƙarin ganin ta kauce wa ɗaukan matakin soji domin yaƙi da 'yan awaren na Tagre, amma hakan ba zai yiwu ba daga ɓangare guda. Sakamakon haka, gwamnatin Habasha ta kafa dokar ta ɓaci a lardin ta Tigray har na tsawon watanni shida. Rundunar sojin Habasha ta fara ƙaddamar da harin kan sansanin 'yan awaren lardin na Tagre da ke arewacin ƙasar bayan da 'yan awaren bangaren suka shige makaɗi da rawa a yunkurinsu wanda Jan Layi ne da gwamnati ba za ta taɓa lamunta ba firaministan ƙasar ta habasha abiye ahmad ya yi kira ga al'ummar habasha da su bibiyi lamarin cikin zurfin hankali da nutsuwa da sanya ido kan rikicin da ke faruwa tare da marawa rundunar sojin ƙasar baya a ƙoƙarin da take yi na ganin habasha ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunkulalliya kamfanin dillancin labaran associated press ya watsa watsa rahoton cewa hanyoyin sadarwa sun yanke a lardin na Tagre tare da tsoron kada rikicin lardin da matakin da rundunar sojin kasar ta ɗauka na shawo kan lamarin ya rikide zuwa bullar wani sabon yaƙi a kasar da take fama da rikicin ƙabilanci. Ƙungiyar 'yan lardin Tagre tana daga cikin gamayyar ƙungiyoyin da suke goyon bayan gwamnatin Habasha kafin Abiye Ahmad ya ɗara kan karagar shugabancin kasar a shekara ta 2018. inda a halin yanzu kungiyar ta zama 'yar adawa tare da sukar manufofin gwamnati mahukunta a lardin tagre sun nuna rashin amincewarsu da matakin jinkirta zabuka a kasar da aka shirya gudanarwa a watan agustan wannan shekara amma gwamnatin habasha ta ɗage zabukan ne saboda matsalar annobar corona sai dai mahukuntan lardin sun yi gaban kansu wajen shirya zabuka a lardin a watan satumban wannan shekara duk da rashin amincewar gwamnatin tarayyar kasar har ila yau kamfanin dillancin labaran associated press ya nakalto daga wani babban jami'in kungiyar 'yan tolardin tagre cewa ba za su amince da shiga fagen tattaunawa da gwamnatin abiye ba matukar ba ta ɗauki matakin sakin 'yan adawar siyasar lardin tagre da take tsare da su a gidajen kurkuku ba kamar yadda mahukuntan lardin na tagre suka yi gargaɗin cewa duk wani matakin da gwamnatin abiye ahmed za ta ɗauka na tura sojojin gwamnati zuwa lardin Tigray yana matsayin shelanta yaƙi ne kan lardin. A gefe guda kuma shugaban ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ya bayyana damuwarsa da rashin jin daɗinsa kan duk wani yunƙurin bullar rikicin ƙabilanci a ƙasar Habasha bayan hasarar rayukan da aka yi na mutane talatin da hudu a ranar Lahadin da ta gabata a wani hari da aka kaddamar kan yankin Oromiya da ke arewacin ƙasar ta Habasha. Gwamnatin Habasha dai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 ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa boh barkan kurar haka, barkan kuma da sake saduwa. a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin. Malami na farko bismillah. mai magana shugaban kungiyar rashin mai lo abin da aka sani da adin sitatar in jami'a na chad wallahi muna son mu tsokaci game da wannan musiba da ta tunkaro musulmi ta ko ina wanda yake kowanne tashi kawai ba shi da wani abun tsokana ko abun zagi ko abun caka ko abun sakara sai annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah dan girman ka Allah kai mana maganin su ba za mu iya ba Allah ubangiji ya kare mu daga shirin sa wannan abubuwa da suke aikata wa musulunci Allah ubangiji ka mana maganin su mu ba za mu iya ba Allah ka iya mana da iyawarka ka kuma ba mu gamsasshen hakuri mu jure akan wannan musiba Allah ubangiji ka rubuta mana ladan wannan hakurin kuma to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. A gefe yana ku da shirin na kisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke yi muku sallama. Barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin kisoshin rayuwa wanda a cikin sa muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi'u zango ta rubuta to a halin yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya barira ta ce yanzu kin fi so a tafi a haka kada ki manta ita ma fa balki ce kamar kowa saboda bara za ki maida ta mara uba larai ta ce ina mai tabbatar maki balki sai ta yi sanadiyar arzikinmu ni da ubanta kina gan duk gidan da za ta je bara sai ta samu abin arziki wallahi wata ran sai ya yi kuka da idon shi idan ya ga balki ta ba shi dukiya a cikin kuɗin da take tarawa na bara ke daga yau ma asusu zan buɗe mata za ta tara abin arziki wanda zan aurar da ita tamkar diyar wani babba shi ma kuma zai sauko ai barira ta ce to allah ya kyauta ni dai kin ga da baban sauta ya hana ni zuwa da yayarsa ban yi mashi gardama ba yanzu gashi duk bayan kwana biyu tana zuwa tana gaishe ni kin ga da yake auta namiji ne ai bai hana ni fitowa da shi ba kila shi ma saboda yana ganin balki ta fara girma shi ya sa ya hana a da da tana karama ai bai hana ki ba ko larai ta ce ke dai kawai dan mijinki ya fi karfin ki ne ke ma kuma ai kina cin albarkacin balki barira ta ce haka ne kam to allah ya rufa mana asiri larai ta ce duba can ki gani wancan gidan ashe mutane ne ciki sun tare barira ta ce ko dai bako ne ai na ga an daɗe da gama gidan kuma bana ganin alamun mata a ciki larai ta ce ga mai gidan can kina ganin yana bude gate din zai shiga kai auta zo yi sauri kafin ya rufe kofar ka je ko kudi ka samo mana barira ta ce anya akwai mata a gidan can kuwa kina ga ko mai gadi babu shine yake budewa da kanshi larai ta ce ke dai ki bar shi je idan ya mashi kuka kin san maza da tausayi yana iya bashi kudi ma barira ta ce to auta yi sauri ka je idan ka je ka ce mamarka ba ta da lafiya ga ta nan a kwance kuma yunwa kake ji ka kaji auta ya ce to roba ya ɗauka ya nufi wani gida mai kyau larai ta ce ai sai mu zauna mu jira su kin ga jiran balki zai jawo mana wani samun auta yana zuwa ya ga karamar kofa da za ta ishe shi ya wuce shiga ciki yayi ya fara faɗin almajiri yana bara mutumin da ya fito daga mota ya yi saurin juyowa jin karamar murya tana magana ita ba mace ba kuma ba namiji ba sai da ya dan tsorata ganin yaron da yake tsaye a bakin gate ɗin. dakewa ya ya ce kai yaro kai da wa ka zo nan auta ya ce mamata ba ta da lafiya kuma yunwa nake ji murmushi mutumin yayi yana shafa fuska ya ce ka ce mun ku ne yaran mabaratan nan da suke turowa hula ya cire yana shafar sanko shiru ya yana dan tunani ƙara washe baki yayi ya ce zo ka anshi sadaka juyawa ya yi ya ɗauko wani abu a motarsa auta yana zuwa mutumin ya ɗora mashi wani jan kyalle a kan shi sauran rutsa ido auta ya yi jin kamar an ɗora mashi wani abu a kai sai da abun ya daɗe a kan shi sannan ya cire wata alawa ya ɗauko ya ɓare yana faɗin za ka sha alawa ɗaga kai auta ya yi a baki ya sa mashi yana faɗin tauna ka haɗiye in baka kuɗi ka kai ma mamarka ba kowa gidan babu abinci bayan ya shanye ya ce yau wa ɗan ƙaramin yaro dubu ɗaya ya ciro sabuwa ya ce amsa ka kai ma mamanka ta je asibiti maza ka je kada ta jira ka amsa auta ya ya tafi yana mai ƙara juyowa yana kallon mutumin wata irin dariya mutumin ya sa yana faɗin gaskiya yau na zo garin nan a sa'a wayarsa ya ɗauko bugu ɗaya aka ɗauka ya ce oga aiki ya kammalu gane nan zuwa a firgice idi ya tashi jin balki ba ta motsi saman shimfiɗarsa ya duba sosai hankalin shi ya tashi gani irin jinin da ya bata ta saurin kama balki yayi yana girgizawa amma ko motsi ba ta yi ba sam ya manta cewa balki karamar yarinya ce ba ta wuce shekara sha ɗaya ba amma ya mata haka zufa ce kawai take zubo mashi saurin saka kayan shi yayi yana zagaya ɗakin ya rasa abin yi muryar hajiya ya ji tana kwala mashi kira saurin zubewa ƙasa yayi ya ɗora hannu saman kai zufa tana ta ƙara zubo mashi har ƙofar ɗakin hajiya ta zo tana kiransa amma bai amsa ba ganin ɗakin a rufe ta ce kila ko ya fita ya dawo juyawa ta yi ta koma ciki leƙawa idiyai sai da ya ga ta shige ya sauke ajiyar zuciya kayan shi ya shiga haɗawa babu ɓata lokaci gaba ɗaya jikinsa rawa yake yi sai da ya ɗauki duk wani abin shi mai amfani sannan ya sa zanin gado ya rufe bulki buɗe ƙofar ɗakin ya yi ɗan leƙa ganin ba kowa ya sa ya saurin fitowa a hankali ya buɗe gate ɗin da gudu ya bar ƙofar gidan larai da barira da suke zaune suna farin cikin samun dubu ɗaya da auta ya yi hankalinsu ne ya kai gidan da balki ta shiga barira ta ce anya wancan ba ɓarawo bane kuwa larai ta ce ni ma haka zan ce kallifa yadda ya fito ga kaya a hannun shi kuma ya kwasa a guje barira ta ce kai allah dai ya kyauta da na sata ai gara na mutu ina bara Larai ta ce gaskiya barki ta tsai da mu. Tashi mu je, idan ya so sai mu ce mahajiyar mu yan uwan mamanta ne. Barira ta ce gaskiya kam tunda take zuwa bata taba irin wannan dadewar ba. Auta tashi mu tafi mana. Na ga sai wani lumshe ido kake ko bacci kake ji. Kai ya daga mata. Barira ta ce zo nan na goya ka. Bana so kai mini bacci anan. Goya shi ta yi sukan fi gidan hajiya. To jama'a lokaci ya mana halin nasa a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu wani lokaci. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. daga nan kuma sai shirin na amsoshin fikihu wanda shagir abdulkadir mubarak ya saba gabatarwa ai saurari lafiya amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu idan masu sauraro ba su manta ba lallai wannan shiri yana amsa tambayoyi ne game da al'amura na fikihu waɗanda su tambayoyin kuke aiko mana da su ta ainihin wannan group da muke da shi na zauren amsoshin fikihu a cikin whatsapp to za ku ji 'yan kwana biyu ba mu kasance mun karanto ko ɗaya daga cikin tambayoyin da kuka aiko ba to amma insha Allahu da yake ayyukan suna dan ragewa yanzu muka wayo cewa ya kamata mu amsa tambayoyin da muke da su ga sunan da yawa amma dai watakila kwaya biyu daga cikin tambayoyin insha Allahu za mu amsa a cikin wannan shiri to shi wannan bawan Allah isa muhammad ko da yake bai faɗi daga ina ba amma dai yana cewa ni ahalin sunna ne amma ina sauraron wannan gidan rediyo naku na hausa sannan tambaya ta dangane da al'amura na fikihu a nan ita ce labari ne wani yake bani cewa wai a cikin mazhaba ta shi'a babu wani abu mai suna sallar walaha to bayan kuma ga hadisai wanda mu a littattafanmu suke nuna cewa lalle akwai falala na wannan sallah ta walaha kuma tana da muhimmanci to ne gaskiyan al'amari to malam isa abinda yake a ƙasa dangane da mazhaban ahalbaita alaihi salam sannan da fatoyin da suke game da al'amura na salloli daban-daban zan iya cewa da kai la'alla inda za ka bibi dukkan waɗansu al'amura da suka shafi ɓangaren sallah a fikihu na mazhaban ahalbaiti salam da sai ce da kai babu wani fikihu daga fikihun musulunci da ya tabbatar ya kawo salloli na nafila masu muhimmanci wadda ake yin su a kullum a kuma lokuta daban-daban kamar mazhaban ahalibaitu alaihi salam saboda haka ba yana nufin cewa a cikin mazhaban ahalibaitu ba a yin sallah walaha kwata-kwata ba ne ba haka ba ne wato abin da yake tabbatuwa a nan shine cewa akwai waɗansu salloli bayan da farilla dama mun san sallolin farilla wannan mun san matsayinsu to amma salloli na nafila suna da yawan gaske kuma mustahabbai ne wanda ake neman lada in mutum ya yi su zai samu lada wajen allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sallar walaha inda ahalin sunna ko wasu daga cikin ahalin sunna suka ɗauke ta suka fito da ita ita kadai suka ba ta wani muhimmanci suka ɗaga ta akan sauran nafilolin to wannan ɗaga ita sallar walaha ta zama ta kai wani muhimmancin da duk aka manta da waɗansu sauran nafilolin ba a ba su muhimmanci ba to wannan shine mazaban ahal baita alaihi musulam ba ta yi ba amma ba yana nufin ba a yin sallah na nafila a wannan lokaci ba sallolin nafila mutane ko kuma jama'a wanda duk yake so na neman kusanci zuwa ga Allah in ya kai niyyarsa akwai lokuta na musamman mu a mazaban albaita akwai sallolin nafila akwai su na musamman wasu kafin sallar azahar wasu bayan sallar azahar wasu kafin sallar la'asar wasu dab da bayan sallar magariba bayan ainihin kafin sallar isha bayan sallar isha duk akwai nafiloli waɗanda suke ma'asurai ne ma kuma duk a mazaban albaita an yi wannan bayanin a cikin littattafai suna nan a rubuce to sallar walaha ga wanda yake so zai iya yi amma ga wanda baya so ya yi shi mabatun da kamar mandubi ne kamar yadda na faɗa ba a salloli ne ba farillai ba ne to amma a yi ɗauki wata sallah ita kaɗai a bata wani muhimmanci a sarayar da sauran nafilolin a ce ita kaɗai ita ce kurin ake magana a kai to ita mazaban ahalibaita alaihi salam duk wata sallah na nafila tana da muhimmanci a cikin mazhaba ɗin to amma muna bin mafi girman al'amari shine fatoyi waɗanda malamai marja'o'i na wannan maza ba suka rubuta kuma suka bayar kuma mafi yawa al'amura ɗin kamar yadda na faɗa su na filoli mu muna yin su ne a wasu lokutan da su malamai da marjoyin nan suka bayyana cewa sallah kaza lokaci kaza ga falalanta ga kuma lokacin da ma'asurai ne ma wanda za ga magabata suna yin waɗannan salloli din manzo haka aka ga yana yin waɗannan salloli din a lokaci kaza a lokaci kaza haka ma a immatu ahlbayt ga wasu nafiloli da suke a lokaci kaza a lokaci kaza to wannan ne dalilin da ya sa watakila za ga cewa su mazaban ahlbayt ba su ba wa sallar walaha wannan muhimmancin da ahlus sunna suka ba wa ita sallar walaha ba amma ba yana nufin babu ita ba ko kuma ba za a yi ta ba akwai masu yin sallar walaha ko da ku shi'a ne su ana samu wanda suke yi amma ba wai yana nufi in mutum bai yi sallar walaha ba ya sarayar yadda wani wajibi tunda ba wajibi ba ce sallah ce ta nafila akwai nafiloli da dama wanda mutane suke yi to ina fata na amsa maka ah, amsar ah, wannan tambaya taka a gurguje to shi kuma wannan bawan allah sale abdulhamid shi kuma daga kaduna najeriya tambayar da yake yi ita ce cewa malam gaskiya ne a mazhaban ahalbaiti alaihi salam fikihunsu babu zancen auren mataye da yawa wannan tambaya nake son a bani amsa to fa <laughs> wannan wata irin tambaya kenan malam sale to ai ina ganin ban sani ba ko kai din ma mabiyin ahalbait mazaban ahalbeti din ne da sun ci da kai ko a nan kaduna din ka tambayi waɗansu malaman shi'a waɗanda suke kaduna za su gaya maka cewa wannan maganar ba gaskiya ba ce domin a nan kaduna ma ina jin ai akwai malaman shi'a da suna da mata ya fiye da ɗaya to kaga kenan a takaice tun da su ma malamai ne kuma sun yi karatu kaga inda babu wannan a mazhaban da ba za ka ga haka ba waɗansu suna yin mistake suna yin wasu abubuwa na wato kamar kuskure saboda suna ganin watakila manya-manyan malaman shi'a mafi yawan mata matayensu ɗaya sai su ɗauka kamar wai mazahaba ce a haka wannan ba mazahaban albait ba haka ta ginu ba ba kuma abin haka yake ba wannan akwai kuma al'amura na al'adu waɗanda suka sha bamban a iran watakila da yake malaman shi'a suna da yawan gaske a iran kuma duk in ka bincika za a ga matayensu ɗaya misali in ma akwai wani babban malami marja'i mushtahidi wanda yake da mata biyu a yanzu haka mai bi za mu iya cewa ayatullah uzma nasir makarim shirazi shine muke tsammanin yana da mata biyu to amma duk wannan za a gani a nan a iran mafi yawa za a ga matansu daidai sai mutane suke ganin kamar mazahabar ahal bait din ce take tafiya a haka ba a yadda a yi aure da yawa ba nan ba haka ba ne mazaban albeti ba haka ta ginu ba kuma manya-manya ma kamar shi kansa rasulullah da imamai na albeti da dama za ka ga cewa ai suna da mataye ba wai mace ɗaya suke da su a wannan lokaci ba kuma haka ma a yanzu manya-manyan malaman shi'a din a wasu garuruwa din in ka je misali iraki ko bahrain ko wasu kasashe za ga suna da mata ya fiye da ɗaya so wannan kaga malaman iran suna da wannan yanayi ne na al'adunsu haka suka tasu suke ginu haka suke tafi da al'amuransu amma ba yana nufin mazhaban ahal beti fiqihu hudun da ke tattare da shi'a ya hana ko kuma babu wannan zancen auratayya ko kuma auren mata fiye da ɗaya ba wannan ba haka ba ne to ina fata kai ma na amsa maka wannan tambaya to anan zamu dakata saboda lokaci sai allah ya kai mu wani shirin za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to da karshe barin hada ku da sunusi inuwa wanti kuma da karshe barin mu kawo muku shirin na barin mu kawo muku shirin na duniyar ma a yau wanda sunusi inuwa wunti ya shirya kuma zai gabatar duniyar mu a yau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 suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa falasinawa sun jaddada aniyarsu ta ci gaba da gwagwarmaya domin 'yantar da ƙasarsu daga mamaya wannan matsayi na falasinawa ya zo ne a lokacin tunawa da cikan shekaru 300 da matakin da ƙasar burtaniya ta ɗauka na shelanta goyon bayanta ga shirin kafa ƙasar yahudawa a falasɗinu da ake kira da shelar belfom kamar yadda kungiyoyin falasinawan suka bayyana matakin da wasu kasashen larabawa suka ɗauka na kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin ƙara mummunan halin da al'ummar falasɗinu take ciki da ƙarfafa yahudawan sahayoniya akan bakar siyasar zaluncin su kan falasɗinawa al'ummar falasɗinu a yankunan falasɗinawa da suka hada da gabar yammacin kogin jordan da zirin gaza sun gudanar da tarukan gangami da zanga-zanga suna rera taken yin Allah wadai da shelar kasar Birtaniya ta goyon bayan mame yankunan Falasɗinawa da nufin kafa haramtacciyar kasar Isra'ila. Zanga-zangar a garin Ramallah da aka gudanar a yammacin ranar Litinin ta samu halartar ƙungiyoyin Falasɗinawa 'yan gwagwarmaya da fararen hula da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da na jin kai kamar yadda masu zanga-zangar suka dinga daga tutotin Falasɗinu da alluna masu dauke da rubuce-rubuce da suke tofin alatsi ne kan matakin shelanta goyon baya ga bakar siyasar mamaya a yankin zirin gaza ƙungiyoyin falasinawa musamman 'yan gwagwarmaya da na fararen hula da suka hada da ƙungiyoyin da suke fafutukar kare hakokin falasinawa 'yan gudun hijira daga sassa daban-daban na yankin sun fito zanga-zangar yin allah wadai da matakin ƙasar birtaniya na goyon bayan mame yankunan falasinawa da nufin kafa haramtacciyar kasar isra'ila suna rera taken allatsi ne kan bakar siyasar mamaya da siyasar goyon bayan zalunci gami da jaddada haƙƙin falasinawa 'yan gudun hijira na komawa ƙasarsu ta gado Ranar biyu ga watan Nuwamba ta zo daidai da cikan shekaru 300 da ranar da kasar Birtaniya ta fitar da shelan goyon bayan Yahudawan Sahayuniya 'yan kaka gida na zabar yankin Falasɗinawa a yankin gabas ta tsakiya a matsayin wurin da za a kafa haramtacciyar kasar isra'ila da ake kira da shelar belfom tun a wancan lokaci majalisar ministocin kasar birtaniya ta yi furci da kafa yantacciyar kasar a kan iyakar da aka shata a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa kuma kudus a matsayin babban birnin ta a matsayin sakamakon baƙin cikin da aka cusa wa falastinawa na amincewa da shirin mamaye musu ƙasa da shelar belfom ta kunsa Ƙungiyar 'yan to Falasɗinu ta fata ta jaddada cewa al'ummar Falasɗinu ba za ta taɓa mika wuya ga manufofin da turawan mamayar Birtaniya suka shimfiɗa a yankin Falasɗinu ba ƙarƙashin shelar Belfom a shekara ta 1317 kuma a halin yanzu da ake ci gaba da wanzar da shelar a ƙarƙashin shirin ƙasar Amurka na yarjejeniyar ƙarni bakar siyasar da take ƙoƙarin shafe batun Falasdinawa ta hanyar raba su da dukkanin haƙoƙinsu. musamman raba su da ƙasarsu ta gado a nata bangaren kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a taron gangamin juyayin tunawa da cikar shekaru 300 da shelar belfam ta bayyana shelar a matsayin wata babbar masifa da ta wakana kan al'ummar falasdino a halin yanzu haka kuma ga bakar siyasar kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gami da kulle-kullen makircen ganin an rusa duk wani shirin Falasdinawa na kaiwa ga haƙoƙinsu a bayanin da kungiyar ta hamas ta fitar ta bayyana shelar belfom a matsayin bakar siyasa da take sake kunno kai a cikin wannan sabon salo mai suna yarjejeniyar karni matakan biyu na kasashen birtaniya da amurka suna ci gaba da wanzar da zalunci akan al'ummar falastinu a tsawon tarihi har zuwa yanzu kuma duk da alkawuran da aka ɗauka a cikinsu alkawura ne na ƙarya da yaudara kuma manyan kasashen biyu sun kafa tubalin rusa tarihi da kwace haƙoƙin al'ummar falasɗinu sakamakon haka ƙasar birtaniya ita ce farkon tushen mame falasɗinu kuma sanadiyar bullar duwani matakin halin tsaka mai wuya da al'ummar falasɗinu ta shiga a halin yanzu haka don haka har yanzu tana da damar gyara wasu laifukan da tarihi ke tanada da su ta hanyar kin amincewa da bakar siyasar rusa hakokin al'ummar falasɗinu tare da shafa ambatansu ƙarƙashin shirin kwaɗaitar da ƙasashen larabawa domin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila ita kuwa ƙungiyar falasɗinawa ta jihadul islami ta jaddada baƙin ciki da takaicinta ne dangane da cikan shekaru ɗari da uku da zagayowar ranar juyayin tunawa da matakin da ƙasar birtaniya ta ɗauka na shelal belfom na mallakawa yahudu yahudawan sahayuniya kasar da ba ta su ba tare da kafa tushen mamaya da babakeren yahudawan sahayuniya a yankin larabawa da suka ɗauki matakin mame yankunan ƙasashen yankin da aiwatar da bakar siyasar zalunci kan al'ummansu har zuwa wannan lokaci da ake riya wayewa musamman raba falasinawa da mahallinsu tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kansu gami da tsare su a gidajen kurkuku tare da tilasta musu yin gudun hijira da sauran dangogin zalunci da taimakon wasu kasashen yammacin turai da amurka da kuma shirin kasashen larabawa ƙungiyar ta jihadul islami tana mai jaddada matakin cewa duk abin da aka kwace shi da ƙarfi to ƙarfi ne ke maido shi sakamakon haka gwagwarmaya ce kaɗai hanyar da za ta kai ga kwatar haƙƙoƙi daga yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida tare da tursasa musu janyewa daga yankunan falasɗinawa da suka mamaye tana mai jaddada cewar haƙƙi baya taɓa faɗuwa saboda shuɗewar lokaci. shelar belfom ko sanarwar belfom tana nufin bayanin da gwamnatin kasar birtaniya ta fitar ne a lokacin yakin duniya na farko kan jaddada goyon bayanta kan batun kafa kasar yahudawan sahayuniya a yankin falasdino yankin da a wancan lokaci yake karkashin daular usmaniya kuma yana dauke da 'yan tsirarin yahudawa sakon wasikar shelar mai dauke da kwanan wata ranar biyu ga watan nuwamban shekara ta 1917 daga sakataren harkokin wajen kasar birtaniya ato belfom zuwa ga lord rothschild shugaban kungiyar yahudawan birtaniya domin isar da sakon ga haɗaɗɗiyar kungiyar yahudawan sahayuniya ta babbar kasar birtaniya da ireland kuma an fara wallafa farkon wasikar ce a kafar watsa labarai a ranar tara ga watan nuwamban shekara shekara ta 1917 sakon wasikar shelar belfom tana kunshe da cewa gwamnatin mai martaba tana ganin dacewa tare da goyon bayan kafa kasar al'ummar yahudawa kuma za ta yi iyaka ƙoƙarinta na ganin an samu sauƙin kaiwa ga wannan manufa kuma a fahimta sarai babu wani mataki da za a ɗauka da zai kai ga tauye haƙƙin jama'a da na addinin al'ummun da suke zaune a yankin falasɗinu waɗanda ba yahudawa ba ko tauye haƙoƙi da matsayin siyasar yahudawa da suke zaune a kowace ƙasa Ƙasar Birtaniya ta fara batun mallaka wa Yahudawan sahayoniya yankin Falasɗinu ne tun bayan da ta shelanta ƙaddamar da yaƙi kan daular Usmaniyya ta Turkiyya a watan Nuwamban shekara ta 1914 bayan da Majalisar Ministocin Yaƙin Birtaniya ta fara yin nazari kan makomar Falasɗinu kuma ta cimma matsayin ne kafin ƙarshen shekara ta 1917 inda a ranar biyu ga watan Nuwamban wannan shekara ta fitar da shela ko sanarwa da ake mata lakabi da shelar belfom duk da kasancewar shelar belfom tana dauke da rashin amincewar kasar birtaniya da duk wani matakin tauye haƙoƙin al'ummar falastinu 'yan asalin yankin tare da jaddada kare musu haƙƙin addini da na rayuwa cikin aminci amma tun farkon lamari yahudawan sahayoniya suna da mummunan kulli kan al'ummar falastinawa da sauran al'ummar larabawan yankin gabas ta tsakiya saboda yunkurin kafa a kasar yahudawa ya ginu ne akan akidar mamaya da nuna fan karfi kamar yadda mafi yawan yahudawan sahayuniya da suka amince da shirin kafa kasar ta yahudawa a yankin falasinawa suke ɗauke da ra'ayin cewa a duk lokacin da suka mallaki keɓantaccen yanki to wannan yanki ne zai zame wurin da za su kafa gwamnati sakamakon haka manufar yahudawan sahayuniya ta tushe ita ce ma mai yanki mafi girma na falasɗinu tare da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida Ƙungiyar Yahudawan Sahayuniya ta ɗauki matakin ƙarfafa shirin hijirar Yahuda wanda suke ƙasashen yamma zuwa yankin Falasɗinu a farkon ƙarni na ashirin zuwa tsakiyarsa musamman ganin a wannan lokacin Yahudawa suna fuskantar ƙiyayya daga al'ummin yammacin Turai tun bayan yaƙin duniya na biyu sai dai har zuwa ƙarshen shekara ta 1940 wato karni na ashirin yawan al'ummar larabawa a falasɗinu ya haura na yahudawa a yankin sakamakon haka ilan fafi masanin tarihi dan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi furuci da cewa jagororin aƙidar sahayoniya a ƙarni na ashirin suna da masaniyar cewa shirin cimma nasarar kafa aƙidar siyasar sahayoniyanci dole ne sai ta kai ga aiwatar da kisan ƙare dangi kan wata al'umma tare da tilasta wa mazauna yankin falastinu na asali yin gudun hijira a wata ƙididdiga da aka gudanar a hukumance tana nuni da cewa tun daga ƙarshen ƙarni na goma sha tara aka samu yahudawa da waɗanda ba yahudawa ba da yawansu ya kai 367,845 suka yi hijira zuwa yankin Falasɗinu, lamarin da ya ƙara yawan Yahudawa a yankin Falasɗinu. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, ku huta lafiya. kuma a nan shirin namu ya zo ƙarshe gan lokacin da aka ɗirma shirin ya kawo ƙarshe amma kafin nan amma don wanda ku ji su ni da nake tare ku nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo a www.hausatv1.ng thank you